eh haka ne alhaji aliyu don saboda kasan gobe ne ma ake sa ran shi zuwan shugaban kasa goodluck eh, kawo ziyara gombe to sai gashi shi a bama a wuri biyu na farko a nan tsohuwar kasuwa wajen kofar shiga ta gabas a nan wasu 'yan kuna bakin wake mace da namiji suka tada bom din amma su ajalin su yayi sai kuma guda wanda yake tashi a nan wajen a kwata gadin soji wanda yake kusan za mu ce na uku kenan abin na faruwa a wajen kwata gadin su sojojin nan da ke kan hanyar titin ko kuma zuwa dadin kowa bayan su 'yan kunar bakin wake akwai kuma wanda su da suka rasa rayukansu a cikin abin eh wato kamar na nan kasuwa tsohuwar kasuwar muna da bayanin kan cewar mutane da dama dai sun mutu akwai wanda yake suka jikata dai ana dai kuma kai wasu a halin yanzu asibiti wannan wani tasiri yake da shi kan ziyarar da shi shugaban kasa zai kai a can gombe gobe eh, to shine ma wasu dai suke dan gwada shakku akan mai yiwa ma a ɗage wannan zuwa to mai yiwa dai daga nan zuwa wasu awanni za mu iya sanin ko zai je ko kuma ba zai je ba Mun ga masifa. Yan arewa. Mun ga bala'i. Yan arewa. Mun ga da Yan arewa. Mun ga ukuba. Yan arewa. Ba mu da yanci yan arewa. Ba mu da yanci yan arewa. Wai Wayo Allah arewa ga gwamnoni yan arewa da su fa ake ta kashe arewa.